أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gaisuwa ta addinin musulunci Allah ta'ala da ikonsa da kaddarawarsa ga shi ya sake nuna mana wannan rana mai albarka ranar juma'a inda yau muna 25 ga watan shidda watan jumada a tsani hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 domin ci gaba da karatun tafsirar alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan masallaci na 'yan haya a cikin wannan gari namu na jega a kowace ranar juma'a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka yi mana gudunmuwa a cikin wannan karatu da muke gabatarwa ya uwa musulmai ba a manta ba a yanzu muna nan cikin sura ta hamsin da biyar daga cikin jerin surora alkur'ani mai girma sura 114 ita ce suratun zariya Zafin da ya wuce mai tafsira aya ta 42 yau insha Allah za mu tayi ta aya ta 43 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين ما ليس ثم ذكر تعالى yanzu kuma Allah madaukakin sarki ya ambata muna ma ala samud abinda ya auku ga samudawa na azaba بتكذيبهم رسولهم صالحا saboda sun karyata manzonsu wanda an ka aiko gare su shi ne annabi daga cikin annabawan Allah shi ne annabi salih alaihi salam fa qala Allah madaukakin sarki yace wa fi samuda haka na a cikin halakar da samudawa ai ihlaki samuda cikin halakar da samudawa ayatar shi ma akwai aya in ƙila lahu yayin da an tafi gari su ba da akalin nafa bayan sun soke wannan taguwar kun san can a cikin suratu hud ya yi wa'azi ya kai wa haka ma a can cikin suratul araf ya yi wa'azi wa'azi ya kai wa'azi sun ka ce kai salu in dai tabbas annabi kake Allah ya aiko ka ga fankalar kankara nan ka roƙi Allah kara kuma ta tafi ce in roƙi Allah ra kuma ta tafi shi za ku yi imani sun ka ce eh ya roƙi Allah madaukakin sarki sai ga wannan fankalar dutse ya ce sai kuma ta kai to raƙuman nan ma da ganin ta kai ka san wata musiba ka san wata jarabawa domin wasu malaman tafsiri suna cewa tana da kanun nono guda goma tsakanin kowane kan nono da wata jiragin tara na'ira tsakanin kowane nono ka kai wani kan nono jira'i tara ne to kaga ba karama ba ce ka ba magana girman masallacin da ba ba magana girman yankin gata ne an haya ba ina ba ta an fahimta wata irin gari ce ga tana Allah madaukakin sarki ya sukar da abinsa to a ƙarshe ai zuwa sun kai sun ka mutunce ga wannan nema tunda ya gaya muku ga ƙa'ida ga dokoki daga Allah ita shan yau wa lakum shirbu yawmin ma'lum ko ko kuna da shan yini wanda yake sananne saboda haka karshe suka yi nufin suka je suka fashe ta to lokacin da suka kashe ta annabi sale alaihi salam ya zo ya ga wannan raƙuma ga ta an kashe ta ba ya zubar da hawa ya yi kuka ya ce wallahi Allah ta'ala ba zai jinkirta muku ba azaba Allah za ta zuwa a kan shi na nan malar sai kila lamun ba da akalin nasa bayan sun soke wannan sabuwar tamatta'u ku je ku ji daɗi hatta ɗin har zuwa wani ɗan lokaci ai ilan ki za a azalikun har lokacin da ajullan da Allah ta'ala ba muku a gidan duniya za su ƙare kama fi ayatin kamar yadda ya zo cikin aya Allah ya ce kamar da fi darikum ta ayya Allah madaukakin sarki ce ku ce ku ji daɗi a cikin gidajen kwana uku kaga in ka koma kan cikin suratu hud za ka samu iska wanda take kasa yadda abin ya gudana saboda haka wannan jirgin ta musu da an kai na kwana uku shi ake ce masa launi bi ma'ana kahin a yanke hukunci gare shi za a ɗan jirkinta musu ba su da wani dalili ai ba su da wata hujja amma dai an ɗan jirkinta musu ai musu talawuni su ke su ji daɗi su yi yadda suke su tsawon kwana uku da zaran kwana uku sun cika wallahi Allah madaukakin sarki zai saukar da azaba a kansu gaba ɗaya a darkake su wannan yana daga cikin abin da malaman fiqh ke amfani da shi a cikin littafansu kana jin suna ambatar talawuni ga abin da ya shafi matsala kotu matsala abin da ya shafi alƙalai a in ka karanta abin nan al'asumiya tuhfatul hukka ya rubuta fasuli a cikin fasulin fil'aza fasuli wanda ke magana akan azulla na abin da shahi waɗanda shi alƙali zai sanyawa lokacin da an ka kawo shari'a a gaba gare ka akwai kowace shari'a akwai gwargwadon kwanakin da za a yi mata kuma ya za a yanki ta ba za ta wuce su ba saboda haka mabiya za a da ka ana yi yawa a wallahi shigantaka ta kawai ake za ka ga al'ali guda gaba gari ka za ka samu sama da shari'a ɗari biyar gaba gari ka bai yanki ba to da wani da ko kowace shari'a akwai gwargwadon kwanakin da ƙa'ida an ka ɗiban mata za a yi ta a ƙari to wannan mai littafi dama littafi na wanda yake na alƙali, littafi na na alƙalinci ba ka zama cikakken alƙali masani ga harkar alƙalinci in baka karanta wannan littafi ba lokacin da ya gina wannan babi na al'adar ajulla ya kawo magana makamancin wannan Kamar wuti darikun داركم su ariya lokacin da ya kawo su bai tuttuka inda yake cewa wasi cewa asilin lahu samaniya bi ma'ana duk abin da ba gida ko gona ba lokacin da kai al'ali aka kawo tsara abun mutu ya ce abu nashina ana son a tabbatar masa da wannan haƙƙin ya ce yana da shaida ko yana da dalili wanda zai tabbatar masa wannan haƙƙi to shi na shi mai mai matsalul asuliya yake cewa fi cewa asulin duk abin da ba gida ba ko gona lokacin da kai alƙali an ka kawo shari'a a gaba gare ka mutum yake yana da shaida wadda za ta tabbatar masa da wannan haƙƙin yake lahu samariya na warko za ka ba kwana takwas an gane yace ka ba kwana takwas domin ne domin ya je ya kawo shaida yace wa sa’an nan za ka ba shi rabin tabbas nawa a rabin takwas hudu bayan ka ba kwana takwas ka ga nan dawowa ne ko ya samo ko bai samo ba sai ya dawo ya dawo yaya ya ce to har yanzu dai shaidan nan taho ban taho da ita ba ta tabbata ba mai asiri ya ce wani su har sai ka kara mai rabin tabbas rabin tabbas hudu ke kaga in ka haka hudu da waɗancan tabbas nawa za su baka shayi sai ya tayi iya dawo mai asiri ya ce nufin take sai ka kara mai kwana shidda fawaliya waɗanda suke suka biyan waɗanda kaga in ka baya kwana takwas iya dawo yaya ya ce to har yanzu dai ban gano shaidan nan to ba to sai ka ƙara mai hudu in ka ƙara mai hudu iya ya dawo yaya ban gano shaidan nan ba littattafin sai ka ƙara mai nawa ka ƙara mai kwana shidda yace bayan ka ƙara mai kwana shidda kaga can ga sha ga shidda nawa kenan kaga sha takwas in ka ƙara mai su ya dawo sun ta. me za ka tatbau yadda sa'an nan kwana uku suke da yadda ta lauma. shi atalawumi ɗan jirkin ta mai da ai ce wa asluhu mai asuli ya ce abinda asulin waɗanga kwana uku samattau waccan aya da ta ce samattau fi dariku salatu ta ayya kaga duka shari'a da ta kai wata guda ba ta kai wata guda ba an ƙari ta wa haka za ka karanta wannan babi da yake fasulin fil duk abin da ya shafi wata matsala ta haƙƙi ta gado ta ta nina na Biya ya adadin kwanukan da al'ali zai yi yanke shari'a ya ƙari to abin da dai an mahallin share namu da mun ka kawo wanga baiti na mai alsuniya wa kishuwa asilin lahu samaniya wa nisfu halisu tatin huwariha thumma salasatu li zaka tasba'u talawuma wa asluhu tamattu wannan ayat da mun ka kai gare ta an gane ko da masta'u fi darikum salasu ayya ku ce ku ji dadi a cikin gidajen ku kwana uku shi a dan jinkirin da an ka ba ku sa'an nan a yanke muku hukunci Allah madaukakin sarki ce fa'atau sai sun kai girman kai tabbaru sun kai girman kai an amru rabbih daga biya umarnin ubangijin ai an imtisali amrihi daga biya umarnin Allah fa akhadathum as-sa'iqat sai kururuwa harguwa ta kama ba da mu mudi salatati ayyam bayan shudewar kwana uku ai as-sayhatul muhlika harguwa da take mai halaka wani yawon wahum na alhari suna kallon bala'in da ya sauka gare su fin nahari ga lokacin ranar ƙuru-ƙuru haka kawai mala'ika jirgin da ya fiye musu ƙururuwa wuta kawai ta zubo malam gaba ɗaya sun ka toyi sun ka koyi Allah ya ce kamar ta tsawo min ƙiyari lokacin da azaban nan ta fiho, wala mu shi ma samu ikon ko mu ya ɗan zabura ba ka ta wani lokaci yin bala'i ya so kana ɗan shi ƙara zubu ko sai ya ce matan ya buge ka to lokacin da azabar ta to fa masta qa'umin qiyani bu su ma samu iko mu fiye zabura da inda yake na azabar ta murkushe su ta gama da su ai ma kadarin mu samu iko alal nuhudi wai su dan zabura hina nuzulul azabi lokacin sauka azaba Allah ce wa ma kanu muntasirina wallahi ba kasance waɗanda suke abin taimako ba alaman a halaka ma kan wanda ya halaka su Allah ya halaka su to wani na za su je su gayyato su ya yaƙi Allah madaukakin sarki akwai shi Su kaga babu shi Allah shi kare sun malakara ta'ala mala ya yanzu kuma Allah zai ambata mana lamhatun kasira za a ɗan ƙalla ɗan kaɗan an tsakake nuyin kuma za a kawo kissa annabi nu faƙala ni Allah ya ce wa qauma nuhin min قبل إنهم كانوا قوما فاسقين الله تعالى سوى وقوم نوح كما نوح مكهلة متانا النبي نوح بالنصب ذا نصب وكان كما أبكي وقوم نوح أيوة أهلكنا قوم نوح الله تمو مكهلة متانا النبي نوح وذا الله قوم سيأتي إلى دين تجعل هذا آياتين shi ma akwai abin da ke nuni akan ikon Allah maɗaukakin sarki wa ƙuri an karanta bilgari da wasari ƙasa adabin sai zan an yi adafinsa a samu da akan wasamu da kincan ai wa fi ihlakin a cikin halaka mutanen annabi nuhu jama'a sama'i da ruwan sama wal ardi da na ƙasa ayatan shi ma akwai aya wadda ke nuna ikon Allah Allah ya ce min qablu gabana ka ai qablu ilahi haula mazkurina gabanin halaka waɗanda a ɗan an bato innahum lalle su mutanen annabi nu kanu qauman na sun kasance mutane fasikai wa huwa sababu ihlakihim kuma shi an musabbabin halaka to sai Allah ya ce ni والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون mala ya ce wala ma ta kaddama lokacin da ya gabata min al'amfilati ta dai misalai sun gabata Allah ya ta buga misalai daban-daban wal kisasa an zo da kisoshi labura ga suna Allah madaukakin sarki biya ba atba'a sai Allah ya bibiyo waɗancan misalan da kisoshin da ya zahara ayati Allah yana bayyana mana ayoyinsa li'in jazil wa'd wal wa'i da Allah ya zartar da alƙawarinsa da kacinsa atba'ahu ta'ala sai Allah ya bi wannan da zikril adilla da ambaton dalilai ala kamal qudrati akan cika ikon Allah fil injaz a cikin zartar da alƙawalinsa da kacinsa wala takuna dan ta kasance ibrata abin lula li ulil hada amma abuta han kullu wa tasliyatan lin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah yana lallashin manzo Allah وقال في الله مدعوكين سيكي Allah والسماء kuma sama kun ga sama. Allah ce bane na Allah ce wallahi mu muka gina ka bi aidin da ƙarfin mu ji Allah Uwatan da ƙarfin mu fal aidi masdar wannan aidi masdarina lakin yuktabu ma yace sai dai ana rubuta wannan kalma fil mushafi a cikin alqur'ani biya aini za a rubuta ta da ya unju ba a adal hamzatu bayan wannan hamza sai a ce bi ai ai ka ji bi aidin amma ai ya ya'un guda ta tsaya to wajen rubuta ta ga ya ya'un biyu ake sa wakilan sun ka ce addal kama na ba a al-khati za a sa dalil kamar yadda malam khatibu ya fadakar amma malam ce wa rasmul mushaf shi rubutun alqur'ani sunnatun muttaba'a sunna ce wadda aka gaya. ko da ya saba ma ka'ida ta ta imla'i yadda an ka samu ne daga manzo Allah haka aka rubuta yanzu ka ga ka'ida imla'i ta rubutu in ce ka rubuta min bi aidin kasta min ba'u kasta min hamza kazzo kasta min ya guda biyu da gamun sai in zage kawa dole ya guda za ka sami shi ya ƙa'ida amma in ce ka rubuta min aya alqur'ani in ce ka rubuta min wasta ma na haja aidin fa inna la musiu sai ka to da aidin din nan sai ka sami ya'un guda a madadin ya'un ka haji dole za ka rubuta hidi ya aini saboda haka aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko da ya saba ma ka'ida ka ta imla'i a je ka canje ina ba ta an gane kaga inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna Allah ce mu ne muka sassaukar da alqur'ani kuma mu an masu tsari kadiba tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka manzon Allah ya nuna masa habbai ana rubuta da aidin da ya guda biyu alhali in ka zo wani ya guda haka bi kuma tun lokacin nan ba a canza abu ba ila yau na haza haka zai kasance ila yau mil qiyamah kaga wanda shi ka nuna ma alqur'ani littafi na daga Allah ina fata an gani saboda haka malam ce wa rasmul mushaf shi rubutu na alqur'ani sunnatun muttaza sunna ce wanda take abin biya wa in lam yabdu lahu wajhun ko da kai baka gani me yasa aka yi haka tabbashi haka ne yake Allah ce wa inna la musiuna Allah madaukakin sarki yace hakika mu wallahi masu yalwantawa mutu masu iko mutu saboda haka shi na kaga mun kai wa kasa babu inda za kana a duniyan na a ce babu sama babu shi ka ɗauka tun sai ka kai gabacin duniya ka kai can kudancin duniya inda sai ka wuce ƙasashe gaba ɗai ba abin da za a gani in ba ruwa ba kai ta kariya wallahi babu inda za a kai a ce gashi babu sama Allah ce mu mun kai haka wa inna la musuna qadiruna Allah ce mu adda ikon ya haka yuqalu ana cewa adar rajulu ya idu qawiya in mutum yana da ikon shi abu ana cewa wa ausa ar-rajul zati wa quwwa ma abuci yalwa abuna kuma yana da karfi ne ya abu Allah madaukakin sarki shi adda wani. wallahi malam da kari bi sama wallahi ka san akwai mahalicin sama da kari bi halittar sama Ka san wanda ya halicce ta wallahi ba jin wasa ba babu wata rana da ka taba ji an ce ga sama ta ana gyara ga sama ta an a kayan waci ta keke ga ta san mala'iku suna fasin ta ana gyara kuma ka taba ji shine Allah madaukakin sarki yace farji al-basar hal tara min futu ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر wa وهو حكيم Allah ce ka diba a gani har tara min foto kaga inda sama da ta hanci ta kusuwa ta kece ta tsagi ta taba ji ta taba gani Allah ce sun marji albasara kai ka sake fa mai da ganin ka karrata na har so ka diba ka sake ba. Allah ce wallahi ganin ka zai dawo kasa. yana da hakusashe wa huwa qasim daga ganin ni daga ganin abin da ya shafi wata kusuwa ko wata tsagewa daga kawas Allah ya yi abin ya kyautatar da ita lokacin da ya yi ta ba abin da zai samunta sai lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya ɗiban mata to da ka wannan lokacin ya auku to duniya kuma shi kenan ta ƙare wa shine idan sama'un faqa wa idan kawakibun kasar wa idan nujumun kada shi kenan za ta yi bombin ta ƙaɗi ta keke tauraru wasu su shiga cikin wasu su kakkarye wasu su faɗo ƙasa wasu su shi ne idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadara Rana kanta za a karye ta sama ta tsari to shi nan kuma lokaci na wanda komai ya riga ya tsari duk abin da kake damar ka aikata to yanzu lokaci ya tsari yanzu kuma za a je a halarci alkiyama za a je wajen hisabi sai Allah madaukakin sarki yace ni wal arda والأرض فرشناها فنعم الماهدون الله تعالى والأرض كما أسا فرشناها الله تمومن كشين تاتا مهدناها مومن كشين تاتا الله فنعم الماهدون ما دلد ما كشين تاتا نحن kaga Allah ya bi kansa da kansa ai Allah ya cincince ya bi kansa ka dibi ƙasar ta mala yadda Allah ta'ala ya shine da kai Allah ya ƙara mana imani sai Allah ya ce ni wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun Allah ya ce haka na wa min kulli shay haka nan dukkanin komai muta'alliqun bi qawlihi Allah ya ce khalaqana zawjayn duk komai da haka gani Allah ya ce mu halitta sun fi biyu shimfai nau'i biyu karaka zakar wal unsa ya an ga ce namiji sai a ce mace ko ba ya an ga ce mace a ce bi a ce namiji wa nuru wa zulma ya an ga ce haske ni a kishi a ce wa bin nabata ta kazalika haka nan bangaren kirima haka nan illa anna zakar wal unsa sai dai namiji da mace sun shajaratin wahidatin minha suna cikin ita ya guda mala yake illa na nafi sai a cikin dabino ba zakarun naqal namijin dabino faridun anin naqal al-unsa ya kaɗaitu daga nan daga abin da ya shari dabinon mace kai mala ce kasan mala yana rubuta tafsiri na a wannan zamani ko ba haka ba mala yake kai haka nan wasu yara tilkaharabaiya haka nan wayan wuta ta yara tilkaharabaiya ita ma zaujai nita ba ta da bakata ba ita ma ai zaujai nike ko ba haka ba sayyaratul kahrabaiya wannan wayan wutar shi ma ya shiga min kulli shay'in khalaqana zawjay Allah ce dukkanin komai wallahi mu halice na ruji biyu ta ja kawai kace da ita za ta ga wuta abin nayi ka kawai kace da ita za ta ga wuta abin nayi ka ba zai ba ka keke ita daga cikin kwalfasta sai ka jawo guda, sai ka laƙa ma gwalar guda. kana jiran wuta ta za ta taho ba za ta taho ba to haka za ta kata bugawa ya an ga ce imani ni a kishiyar imani ya an ga ce sama ni a kishiyar sama ƙasa wa min kulli shay'in ya an ga ce wanga mawadaci ni a kishiyar faki wa min kulli shay'in haka za ta buga su waɗanda wallahi su ka nuna ma kudura ta Allah subhanahu wa ta'ala yanzu in kace rana sai ni wata za ka ce in kace rana ga sai da shi sai da ce wata in kace tudu ni a ci ta ce eh in su tudu sai ni yana ai da an ce kishi ya tudu ina an kishi ya ta ruwa ai suna kishi ya tudu tun da haka za a kasancewa in kana fiya cikin ruwa kana fiya kana fiya. wata rana sai ka cimma ne sai ka cimma mutu eh banda da biyu shi da bino da namiji ne da daban yake mace ce da take illa tin naqi wa zakarun naqal munfaridun anil naqal al-unsa wannan daban-daban suke wa fi tayaratul karabaiya wa ghayriha da watan min sa'il makhluqat dukkanin halitta Allah maɗaukakin sarki Allah ya muku haka na da Allah kun tazakkar da ku da za ku a asu da har su iya da ta aini da share ɗayan ta'un biyu ta tazakkaru da ke da min al'asiri fata'alamu ai muku haka dan kusa anna khaliq al-azwaji wanda ya halitta waɗanda nau'uka guda biyu farudun shi kaɗai ta saboda haka fata a mutum shi kaɗai ta yi Da haka na kawai Allah ya haka ko ni Allah ya halitta biyu in ko ka gano haka to shi Allah farudun ne qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad saboda haka kar ka haɗa shi da kowa wajen bauta in ka haɗa shi da wani wajen bauta wallahi ta tashi ayi ko dai ka zama mushriki ko ya kasance wannan aikin naka riya ya shiga cikin ta bala aiki to saboda haka shi Allah madaukakin sarki zai bukata a haɗa shi da kowa in kana haka kan je gaban Allah a ranar tashin alƙiyama Allah madaukakin sarki ba zai ce ma ka tafi zuwa ga waɗanda ka kasance kana aiki dan su dan su gani ko za ka samu sakamako wajen su ka ba za ka samu ba to Allah ya sa muka ɗauka Allah da bauta to sai Allah ya ce ni fafiru ila Allah inni lakum minhu nadhirun الله تعالى يقول لهم كيف يا محمد يا النبي 'Sallallahu alaihi wa sallama, fafiru إلى Allah ce ku sheku kowa ce dawo a koma zuwa ga Allah ai ila sawabi zuwa ga aikin da zai ba mu sakamako min iqabi daga azabarsa da an tuɗi uku kuwa Allah ɗa wala ta sau ka ku saba ma Allah inni ni lakum gare ku min gargare ta nazirun mai gargadi ke mubinun mai bayanan nan gargadi bayanan inzali mai bayanan nan gargadi sai ni ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين saboda haka wala ta zalu kada ku sanya ma Allah ta da Allah ilahan akhara wani abin bauta na daban Allah sai ni lakum ni gare ku min mu gare ta nazirun mai gargadi nake mubinun gargadi na da fili ya ce كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا قوم به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم الله سبحانه وتعالى كذلك كما هكذا ما أتى الذين من قبلهم bai zo ma waɗannan da sun ka gabace su ba min rasulun wani manzo bai zo waɗanda sun ka gabace su ba su rawa ce. illa ƙalu fashe sun ce huwa shi wanda ya zo musu da sai sun ce mai ɗan tsiri a majinunan ko su ce mai mahaukaci aini gudu ta ka zide misalin ƙarya ta a ƙwarin shawa ta gare ka bi ƙaure da sun ce ma in naka tsararin kai ɗan tsiri ka ki a majinunan ko sun ce ma mahaukaci ta ka zide al'umma min ƙabala ƙarin ƙarya ta wa al'ummomin da sun ka gabatin su rusulan manzannin bi ƙaure da maganar su zalika Allah ya ce ƙwam aka wasau bihi wai shi sun wa juna wasiya da wannan na kulluhum dukkanin su bihi kaga wannan istifhamul litta'alli tambaya ta kama maki shin wai halan wai sun wa junan su wasiya da haka duk annabin da ya zo duk manzon da ya zo su ko su ce mai mahaukaci ko su ce mai dan sihiri ai a hamalatum ala hadha alqawl almazkur shi ya ɗauke su a kan wannan magana abin ambato wa jama'atuhum alaihi shin ta tara su a kaina wasiyatu ba'dhum li ba'd wasiyar sashen su da sashe li ba'd da sashe bihi da shi li taba'ud duk da nisanta wadda akwai tsakaninsu wata dawul azmani ga tsawon zamani bainahum tsakaninsu ثم ضرب سألنا ألا متوكين كرفي يبتول كي أن هذا لقوانا بالنفي لكول وأجو جيت لزرجي وبيّن يبين ما هو الحامل لهم عليه أبين يحو جيس أكيد الحقيقة لتبقل بقول ألا يتبلهم قوم طاغوت باوسيا سنقا جنا وسوري متانين أنكي ترئيكا أنت أدى جماعة ya haɗu ne ala hadal a kan wannan magana to bayani keka da iyaka su kullu suna ƴan girman kai to shi na wannan yasa duk annabin da yazo suna gaya masa wannan magana saboda haka Allah ya ce ma annabi fata walla an annabi kawda kai da hankuri ha ba a arin kawda kai fa ma an anta bi malu kai ta kasance abin zargi ba la annaka domin kai ballaghtahum risala ka idan musu da manzanci kai ka ƙara aiki abinda annabi su yi imani in ba su yi imani ba wannan ba naka ba ne sa'annan kuma rashin imanin su kada ya sa ka yi rauni ka ci gaba da aiki kawai sai Allah ya ce ni وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله تعالى وذكر كتب بدا وأزي إذ بالقرآن كيف وأزي القرآن الله فإن الذكرى كاغا وأزي كاغا تناسوا Allah ce sanfa'ul mu'minina tana amfanin masu imani man alima Allah ta'ala annahu yu'min amma wanda Allah ta'ala ya sai yana imani shi na zai amfano da alqur'ani sai Allah ya ce ni wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun mm. ma Allah الله ce ma khalaqatul jinna wal insa Allah ce ba halitti jinsi na aljani ba ba halitti jinsi na mutum ba Allah ce illa li ya'budun face don su kaɗai ta ni da bauta don haka kawai an ka halicce ka ba don komai ba saboda haka dole na ka bauta ma Allah in baka bauta ma Allah kamar yadda ya ce ba wallahi in ka jira mutashin kiyama sai Allah ya ma azaba wa ma khalaqatul jinna wal insa Allah ce illa liya'budun wa la yunazi zalika wannan bai kora adam ibadatul kafirina rashin ibada da kahirai kawa Allah tunda Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun to ai kahirai suna nan ba su bauta ma Allah to babu munafati tsakanin wannan li'annal gayata domin olin yin abu la yalzamu wujudaha bai lizimtar da wace an samu abu in an ka ce abu dan kaza eh dan kaza to bai lizimta cewa lalle wannan abin sai an same sa kama fi tsaulika malaka kaman ka kana cewa baraitu hadha alqalama li aktuba bihi zaka ce na heke wanga alqalami ya aktuba bi dan yi rubutu da shi ko ka so biyu dan yi ni to fa innaka qad la tasbu bi ya za ka so biyu dan yi rubutu kuma ba yi rubutu da shi ba ina ba ta an gane to saboda haka Allah ta'ala bai halitti aljannu ba bai halitti mutane ba illa ne ya saboda haka ko da cikinsu an samu waɗanda sun ka fankare ba su bauta ma Allah maɗaukakin sarki ba to wannan dai bai kore wannan faɗa ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda ni dan kai kanka ka san in ka da abu dan kaza to da yawa za ka tanada abu dan kaza kuma wannan abin bin samu ba ina ba ta an gane da Allah ce ma uridu minhum min rizqin ban ni gare su wani arziki da an fusu ga kawo nan aw da gairihin ko ga wasu wa ma uridu ko ban ni an yi tsimuni su ciyar da la la an fusuhim ga kawunan su ala gairihim balle wani su ai anna sha'anahu ta'ala shi lamarin Allah ma ibadihi ta da bayansa laysa mithlu sha'anin sadati ba irin lamarin jagorori na ma ta da bayansu fa innahu su shugabanni innama yamlikunahu suna mallaka bayuna li yasta'inu bihim dan su nemi taimako gare su fi hasilu ma'ashihim wajen su samo musu abincin su fi kasbin wajen nema li wujudi haka samuwarta aw fi amalin ko su samu bayu don aiki wa khidmatin da khidma li islaha dan gyaran ma'ayishi nasu inna Allah shi Allah huwa ar shi ne mai azata lahum ganin su zurqu watil matin kuma Allah ma'abuci karbi na almatinu kuma karbi wanda yake mai tsanani ashadidu mai tsanani to tunda haka na sai Allah ya ce ni فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستحجبون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الله تعالى فإن للذين ظلموا hakika ya tabbata ga waɗannan da sun ka zalunci an fi sahun kawunan su bil kufuri suna ta kahirci wal ma'asi da sabon Allah taɓa taɓa. zanuban suna da wani yankin azaba nasiban suna da wani yanki min al azabi na azaba Misila, kwatan kwatin irin zanubi yanki nasibu yankin ashabihim irin jama'a su irin mutanen alhaliki waɗanda sun ka alaka qablahum gabaninsu. فلا يستعجلون بالعذاب saboda haka wala nuna bil azabi in akhartahum ila yawm Allah matsaukakin sarki yace ba su gaugawan nema azaba bil azabi da azaba in akhartahum in ka jirkinta musu ila yawm ta har zuwa ranar tashi al qiyama sai Allah ya tabbata azabin tsananin azaba ya tabbata lillazi na kafaru ga waɗannan da sun ga kafirta min yaumiha a cikin yinin fi yaumiha a cikin yinin allazi wanda ake musu alƙawari a yawmil qiyamati shine yana alqiyama fa inna wa'idallahi lalle kace Allah tafi wuqu'i mai tabbatuwa aukuwa alaman yuqalibuhu ga duk wanda ya saba mai kama zahara kamar yadda ya bayani min bayani na bayani fi mawdu'i sura a cikin kanun labarai na wannan sura saboda haka wannan sura ta hamsin da biyar ta ƙare kuma insha Allah wannan za mu dakata sai Allah ta'ala ya nuna mana wani sati kuma sai mu tafi sura ta hamsin da biyu ita ce sura abinda mun ka karanta daidai Allah ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ka yafe mu baki ɗaya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh